daidai da 28 watan februari shekara ta 2026 wannan ne tasiri na 59 a cikin suratul tauba inda a yau kai tsaye za mu tashi aya ta ɗari a faɗin allah subhanahu wa ta'ala na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم الله ملكين سرتيتي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أنا bayan da Allah madaukin sarki ya fallaka tsiran munafukai da abokan aikinsu kafirai bayyana makoman kowane bangare daga cikinsu sai Allah madaukakin sarki ko mu zai bayyana mana matakan sahabbai da irin darajar da Allah madaukakin sarki ya musu ga rayuwar nan ku lissafin abin da Allah madaukakin sarki ya kawo mu duniya ne shi ne mishi ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba mu halicci mutum da aljamba sai dan kaɗai su bauta mana Kunga? wallahi in ji rayu ba a bisa mutum Allah ba sun yi kama Allah bai halicce ki ki zo duniya cin abinci kaɗai ba ko sa tufafi kaɗai ba ko yin hira da tsokaci da abubuwa na shiririta da ne kaɗai ba Allah ya ki mugan ki bauta mishi in kika biye ma rayuwar duniyar nan kika biye ma abin da zuciyarki ke so wannan ƙarara alama ne daga cin alamun taɓewa da kuma rashin arzikin lahira kun ga da waɗancan munafukan da waɗannan mumina baki ɗayansu gari ɗaya ta sarari kira ɗaya yi musu waɗancan suka fifita Allah waɗannan suka fifita duniya yau su dukkaninsu ba wanda yake raya a duniyar sun koma ga Allah kuma kowa na cin yana an san sakamakon abin da ya yi kun ga rayuwar nan da lissafi ya kamata na rika tafiya mu rika muna lura da inda muka baro da inda za mu ci da halin da muke ciki a yanzu in yadda yanzu an jima manufin mauti ya ɗauki ranki kan abin da ke kin san a baya kin baro su mun fi sha'awar shanta kewa mun fi sha'awar ciyayya da waye-waye kin ga in kika zaɓi wannan abin da kuke ganin shi ne jin daɗin duniya ko alama ne cikin alamun sharrasa na lahira domin ya ce a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir ita duniya kurkuku ce ga mumi aljanna ce ga kafir kun gano mu da kyau ko to in ka haƙura da wahalar duniya ta ba Allah to lahira masu imani ne za su dara su kuma kafirai da yan hutu su kuma su ci gidansu duk abin da kika gaza ci a gidan duniya za ka ci shi a lahira duk abin da kake samu ba kuma duniyar nan kwana nawa ne duk wanda ma ya rage a duniyar na abin da zai gani ke sai ya tuno abin da ya wuce a baya yau fa lissafin azumi mu'ummun kai nawa sha ɗaya fa jama'a kamar ba jiya na ta fara a gaban kullum ina kan tsaya muku magana kun ga yanzu an ɗauki wanta in har Allah bai gafarta nake abin da ya gabata ba wallahi ne asara to kokari zaki yanzu ki sa himma a abin da ya saura kashi biyun da ya rage in a ciki duka kika biya na son zuciyanki kika kiga abin da ya kamata wannan kuma ke ta biyu Allah ki ta je sha mamaki kula na faɗa muku iri waɗannan maganganun kuna ganin kamar ba a yi. annabi da ya je gidan wasu ya kai ziyara cewa ya ga mafi yawanci mata ne inda za ka ce mafi yawa Allah ta kun himman da namiji kiyane komi ba ka ɗaukan shi da gaskiya shi sai ya zo ya faru an gaya maki lahira kamar duniya ne in za a buge ki ta makiya kina ihu a tokiya maki a baki ba wanda zai tausayin ki su mala'iku ihu da ke yi ma ba ji suke domin su sun mumbu kuma umri duka ne ko ta ko kawai ga wuta ga sauran azabobi iri-iri ki nemi kariya da katangan karfe da wannan musiba ni ke abin da ya kamata yansu waɗannan mutanen sarkin da Allah ce wa sabi al awalo min al na wal ansar wala sun ji daɗin sun haƙura da komi sun sallama ma yau ga yake ambatan su ake suna cin cikin imakunci kwanci duk wannan wahalhalun babu ruwan shi. domin sun riga sun yi nasu yawanci ke ma kwana na kanshi haka za a waye da ke ma sun wuce sai a dai abin da kika ya ke gabatar ko zai ke samu ni'ima ko kuma ki ci Allah ya ce. malai ce lamma zakarar jalla wa azza a muhajiri na wani ansar yayin da Allah maɗaukin sarki ya bayyana mana تنتي مهاجرون الأنصار وبين أن منهم السابقون إلى الهجرة يبين أبنا دجتين تأتي وأن دا سكر جاين هجرة وأن منهم التابعين لكم وأن تكبيو باينسو وأثنى عليهم الله مدرسين تركي مثل الجنة والأنصار لكم أنصار ومتعلم مدينة اسم إسلامي wannan suna ne duka na musulunci musulunci ne kan shi ya raɗa masu muhajirun musulunci ne ya raɗa masu al'ansar kila da anas bin malikin radiyallahu an an ce ma anas san malik ra'aita ƙaunin nasi lakum al'ansar me kake gani game da wannan suna da mutane suke kiran ku da shi da cewa al'ansar shin ismun sammakumullahu be? suna ne wanda Allah maɗaukin sarki ya raɗa muku shi am kuntum auna bihi fil jahiliya ko ku tun kafin musulunci a jahiliya ana kiranku ku da shi fala sai ana ce bal ismun sammanallahu bihi fil qur'an shi suna ne wanda Allah madaukin sarki ya kira da shi a alkur'ani wannan suna ne da ya zo daga al'arshin Allah kun gano wannan da kyau suna ne ba ƙur'anin suna sakamakon musuluncinsu imaninsu gudunmuwansu jajircewarsu yi da jikinsu wa nassal qur'anu ala tabdil as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal Karara Allah maɗaukin sarki naskanta cewa ba waɗanda su kai almuhajirun na farko-farkon nan da kuma al'ansa daraja baki ɗaya cikin wannan al'umma. wa humul lazina sallau ilal qiblatayn fi qawlil mustajib sune waɗanda suka yi sallah suka fuskanci alƙiblolin nan biyu kamar yadda sa'id ibn al-mustajib ya ambata su Wanene ne al-muhajirun al-awwalun su ne waɗanda suke hijira suka je madina kafin allah madaukin sarki ya juya da alƙibla a kalli ka'aba da bai baitul maqdis ake kallo duk wanda yake wannan tsoke to shine wanda ya hijira a karon farko su ne yan first class a musulunci وفي قول أصحاب الشافعي هم الذين شهدوا بيعة الرضوان aka ce a duk wanda ya halarci bai ata ridwan da kadar radiyallahu anil mu'minin na izi bayi unaka tasa shajara duk wanda aka yi wannan da shi suka ce shi ne ya shiga ayarin wasabi kunan awwalo wa ya bai atul hudaybiya ita ce mubayi'an annan ta amuta ko ayarai wanda sahabbai suke ma'allabi a hudaybiya wa afdaluhum waɗanda suka fi kowanne falala a cikinsu khulafa'ul arba'a su ne kalifofin nan hudu abubakar umar usman ali sun masista albaƙo na ila tamanin ashara sannan sai shidan nan cikamakin goma da annabi ya shelanta a mimbari cewa 'yan aljanna al'ashara al-mubashiruna bil janna summa badariyun sannan sai jaruman nan sojojin ƙundun bala waɗanda suke yaƙin badar suka ɗaga kalmar Allah suka sadaukar da kowa da komi nasu summa ashabu uhudin sannan sai sojojin uhud wanda su ne suka taimaki addini aka ɗaukaka aka yi abin da ya kamata summa ahalu bai'atar ridwani bil hudaybiya وكل kullun رأى Ra'a الله وهو من kai, tun musulmin da ya ga annabi to sahabin manzon Allah ne amma babu kamar waɗannan yasa Allah ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal kun ga sahabban isu isu Allah ce ba za su ɗaya ba waɗanda suka ba da dukiyarsu tun kafin fatahu makka suke jihadi ula'ika masu wannan siffa a a'azamu darajatan min allazina anfaqu min ba'd wa qatal in dai ake fatahu maka, ba kai hijira ba baka ba da dukiyanka ba ba a yi jihadi da kai ba wanda ya biyo bayan ka bayan ka yake wajen daraja da falala har a cikin sahabbantaka ma yalla ce wa kullum da waɗannan 'yan farko da 'yan baya wa adallahu al-husna Allah ya masa alƙawarin aljanna kun ji sabbe ku su gaba ɗaya da alƙawarin suke tafiya su ƴan aljanna wallazina taba'uhum sai Allah ce waɗanda suka biyo bayan su bi ihsani kaga su sai aka sanya sharɗin ihsani su ko sahabban annabi waɗannan ƴan farko farko babu sharɗin ihsani dan dama can su muhsinuna kun gano wannan da kyau ku ya Allah ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhu dan su ma sun yarda da shi wa addalahum jannatin tajri tahta al-anhar Allah madaukin sarki masa tanadin aljanna wanda kayan ni'ima ke ya yake yawo yake kara kaina a ko ina suke khalidi na fiha abadan in sun shiga sun shige ta har abada zalikal fawzul azim Allah ce wannan shine babban rabu in ji su tun a duniya Allah ya haɗa muhajirin ya haɗa al'ansar kaf karar kasa kaf ɗinsu Allah ya ce aljanna kawai ba wanda Allah ya rage kuma aka ce mu koyi da su muddin muna son mu samu sauki muddin muna son alheri mu ba abin da sauki mutane zama suke yi rika abin da ku ka dama ni ba waɗanda nake tausaya ma wallahi irin ɗan matan ne har yanzu ba su matan da suka rama ba sun cika littafin da shirme da yin abubuwa ba daidai ba a waye gare da yawan ba ta yi sa ba balantana a gyaggyara a yawaita ayyuka masu na alheri masu yawa ya za ki da Allah hmm? Allah bin ana faɗin shi kullum Allah da kasa gane da mutane su yi kullum ana faɗa da kasa fahimta me ke damun mutane zuciyar a duniyar nan ke ba ka kai kowa ba ballanta na ki fi kowa jin daɗi ki mutu a haka ki je wajen Allah bayi na ƙwarai sun bi Allah sun sadaukar ana raba masu alherin ayyuka sai ma ki tsaye ta yi ko miki da ke ka yi ne ki ji ke ne mu dai yara kafin a haɗu Allah madaukakin sarki ya samu shi malu ce bayyana ta'ala bi qawlihi bi ihsanin ma yattabi'una fihi min af'alihim wa aqwalihim la siyama sadarat anhum من الحفوات والزلات إذ لم يكونوا معصومين Allah madaukakin sarki ya kawo ihsani ne cikin ayyuka da kuma zantuttuka domin an samu kurakurai da zamewar kafa da wasu daga cikinsu suka yi domin ai ba ma'asumai ba ne Allah ya tsara masu yarda al-khatib قال الخطيب الحافظ التابعي من صاحب الصحابي ويقال للواحد منهم تابعي وتابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجدت أن لو رأينا إخواننا لا دي في ندوب ومكان تشعب وطا نجي تشناي غور لانا على sabe suka ce 'yan'uwanka ba uwanka bane ya rasulullah ija bal antum ashabi ko sahabbai na ne ɗan uwana tukuna ba su taho ba suka ce ta yaya za ka gane ɗan uwanka da za su zo a bayan tafiyanka da kake cewa za ka jira su akan tafkinka ya ce za a zo ranar tashin alkiyama gurran muhajjalina min asarul wudu suna masu ƙyalli a guraben wankewar alwalansu hadisi a ya ce mutumin da yake wanka a tafkin kofar gidan shi sau biyar a rana za a samu da a jikin shi haka mutumin da yake alula sau biyar a rana ba za a samu da cikin gini da a tare da shi amma matsalar shi ne kina alula sau biyar din a rana hmm? wata Sakan yi su biyu nan ce sa'a in ke ɗaya ita da sallar azahar la'asar magariba isha'i ta yi su ɗin kuma ta yi da asibar saboda sakaci da lokacin sallah mun ya ce inna salata kanin alal na jikabin mabuta ita sallah ga mu'minai tana da rubutaccen lokacin ta in kike sallah ba a lokacin da aka ara ba sallan ba sai ba ku gano wannan isin sallah kan wannan lokaci amma da yawa ba sa fahimtar wannan ke da aka ce ke sallah gida an ce ki ne a yin da ke ga dama a san da ke ga dama yanda maza aka ce a kira sallah zo masallaci ne sallah kan lokaci ko sanda aka kira wannan sallar ana ce miki da duk abin da kike yi ki bari hayya ala sala hayya ala fala, abin da ake kira ta kan shi ki bar komi da sallar nan ba ba uwa kika yi ba ko dangin ku aka taso da su na kila na farko na karshe ko kololuwan ziyarar zumunta kenan ko watsar da su kike ce ku miƙe sallar duk wacce tana cikin tsarki ba zai sallah ba gaya mata kar ta ƙara zuwa mata gida don wallahi sai ta yaka mata da fitina in ya ce wala zina zama mu zalamu ta masu an na. nar a duniya zai samu ta shi da talauci da damuwa da rashin tsaro da tsoro da kuncinta gidan da ke mata da yawa ana sha'ani ba a ɗin gida ne da tsaya su ba abin da ya dame su suna hidima ne kuma ki ce rayuwar ki ganta da kyau ake ta yi yaudarar kan ne kafin kai ko ina kawai sai gama lafiya mutu ya daga san da ke fada hannun malakul motu kuwa Allah sai abin da ke gabatar a duniya lokacin ɗan adam Allah ya ce an gane yasa duk wani abin da ya shafi addini ya zama shine number one priority ɗinki duk wani abin na duniya kuma ya sa shi shine na lamba na biyu in kika gabatar da wani abin da yake so a rai a lamba na ɗaya akwai matsala akwai matsala Allah madaukin sarki tsawo da kun ga anan sai da ya kan ya mu a matsayin mu ɗan uwan shi sai kuma sahabbai aka ba sa matsayin sahabbai da sai kasance shi ya Allah so ɗaya biyu uku bai kai biyar ɗin ba ba wai alolan ne ba bata kare ba kin sallah ne suke kalloli a'a da gangar ne kawai irin abu da kuke yi ta da sallah da ga dama Ba za ki tashi da wannan hasken ba so da batirin imanin da ya fitar da hasken bai caji ba an samu low charge an samu failure shi za a zama wajibi ku tsaya ku kula kuma ku san me kuke ciki Allah madaukin sarki ya sauwaka na'am وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم التي وممن حولكم من الأعراب ko sahabbai as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar da ku sani ƙauyukan da ke kiwo da ku ilma min haulakum min al-arab ƙauyawan da suka zagaye madina munafiqun akwai waɗanda suke ƙauyawa ne munafiqai qaumun munafiqun shine muzaina da juhaina da aslam da zafar da ashja ƙabilun mutane ne marasa kirki wa min ahalin madinati har ma da wasu mutanen madinan ma marado alal nifaq sun goge akan munafunci kun gano wannan ko maradu shi na kamu sun kafansa ta zauna ab ta kafi kabba na ci wannan ya tubu ko ba su tuba ba ba su bar munafincin ba suna nan suna in kayan su za ta alamuhum ba su san su ba ne na hana na alamuhum mu ne muka sun su mun gano wannan ke ku la ta'lam ya muhammad aqibata umurihi kai baka san yanda al'amarin zai kasance ba wa inna ma nahtassu nahnu bi ha? mu Allah mu ne muka sani in ji Allah sanu azibuhum marratayn lalle za mu masa azaba jinki su biyu summa yarudduna ila azabin azim da sanin sai masa azaba babba an ce azaba biyu azaba uku aka ambata azaba biyu azaba babba qala ibn abbas ibn abbas ya ce bil irada fi dunya wa azab al akhir yace a duniya Allah madaukakin sarki zai watsi da su zan ba bakin kowa bacin al'umma sannan a lahira Allah ya masa azaba wakila al azab al awwal al fadiha Allah ce azaban farko shi Allah zai kunyata su ibtila'in nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi shi annabi zai gano su wal azab al thani عذاب آنے دی شین عذاب القبر اللہ کے مطلب عذاب القبر ثم اصطباء فن اتحاما سوء مطمبر سنونی والقتل فن اتحشی سوء والغرض من الآية أتباع العذاب أي تضعيف العذاب عليه ما آه أمون نزدتش إذا أخذني to zarce su lakanta a duniya sannan a yi masa azabar ƙabari? sannan sa su a wuta wannan ya fi bayyana wa ƙarara wasu kuma suka ce a azabar za a masu ninki uku a lahira ma kunyatawa wannan shi kan shi nau'i ne na azabar na zaman haka ne Allah shi kyauta ya Allah وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم الله وآخرون أقول متعلم ما أم مدينة itara ko fa da bi dhunubihim sun yadda sun fito fili sun yi confession a kan laifin da suke yi Kala ko amalan salihan wa akhara sayyi'a sun cuɗa suna aikin Allah suna na shaitan suna aikin kirki suna na banza an gano wani da kyau ma'ana suna bara suna faruwa su din da aka ja ka same suna ne su social ustaz an gano wani da kyau ba abin da ya dame su malai ce wa min ahalil madinati min man haulakun qaumun faqarru da dhunubi daga cikin mutanen madina da suke bayan gari a ƙauyuka sun yi zo sun yi rafi game da zunubinsu wa na marjauna amurin la ya kuma fihin bima akwai daga cikinsu waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tura fayal ɗinsu hadan Allah Allah ya hukunci da yanda ya zaɓa a kansu wasfiffin awwal ya hata mila annahum kanu munafiqin indi na farko waɗannan munafiqai ne wa ma maradu ala nifaq amma ba su goge a munafincin da sama sama suke yi wa ya hata annahum kanu mu'minin wani kuma ya ce a mummune ne ya to an samu zamiya an samu tuntube suna bin allah suna taɓa ma allah suna ta da masu imani sannan kuma suna sauraron bakai da kafirai da suka zama zulwa da hayi an bai shi wannan ma ba su da shakka akan musulunci sam kaso shi zulwaje da haini sharri ba kai ke zai nuna yana son ka yadda da ka yi amince da kai haka ba zai ji nuna maƙiyinka shi yasa suka ce abokin mutum biyu fa munafikin ɗaya dole ɗaya yake munafunta sai ce قال ابن عباس ابن عباس يقول نزلت في عشرة تخلفوا عن aya ta sauka ne kan mutum goma nan da ba su raka annabi mutum goma fa awsaqa sab'a minhum anfusuhum fi sawar al-masjid bakwai daga cikin su suka zo suka ɗaura kansu a darkan masallaci igiya suka zo da ita suka sa kansu a fila durkoki na cikin masallaci suka ɗaura kansu dam wa ahadullaha Allah ya ko an fasahun, sai suka yi rantsuwa suka ɗauki alƙawari ga Allah cewa ba za su kwance kansu ba hatta ya kona rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallama huwa allazi yusalliku cewa annabi ne zai kwance su in dai bai kwance su bannan za su ranar za su za su ce ko na da can ba alama Allah ya karɓi tuban su ce ko yarda anhum kuma annabi yin ya yarda da su wa da zai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da na bai fito ya sa a wannan hali sai ya ce wa ana sunu billa ni ma ina rantsuwa da Allah na utliqu da zan kwance ku ba wala a'ala wala a'zurhum wa ba zan ba su hanzari ba hatta umar bi itlaqihim sai Allah ya mun umarni cewa kunci za ku zauna a daure har sai san da Allah madaukin sarki sai umarni a ku rajibu an wata domin kun kyamaci bina kun kyamace ni kun kyamace ne yaƙi kun kyamace ce na kuma za ku je shi allan da kuka yi don shi in ya yi umarni da aka kefu ku shiga cikin al'umma sai mu sake kun san wanda ba yakin ba wasu da suka ji karar Allah ta fakwa yi da su muna da labarin ba. ba ya ga tsakanin mu da ko har wasu kuma kun ga salon da suka zo da shi da suka tuba suka gane cewa lalle ba su daidai ba sai suka zo suka ɗora kansu sai suka gyara jama'a ka ake son ya imani kina zauna gidan aurenki sai ya zama an samu matsala na gudanarwa sun aikata abubuwa da yawa da mai gida take da zargi take tar da Allah wadai da shi ya shiga damuwa kan da sosai abin da ake so shi ne ki gyara ki canza kake kokarin ki gyara zuciyarki na ci a zaki koma kuma ki koma ba ki da imani kuma akwai alamar munafunci ta za ku yaudara da cin amana da ƙarya sun gano wannan da ke ku kun alƙawarin da ake na aure cewa aka yi ki bi shi idan aka ce mace ta mijinta ba fa ana nufin a bisa zaɓin ta fi man shaɗin wa makara tana so ko ba ta a ce mijinta umaru waje ɗaya ne gyal aka ce kattai mulki ta umarni shi ne in ce ta saba ma Allah amma bai ce ta saba ma Allah ba dole sai kin yi biya 100% ko ba a sa zaɓin ta yin yi a wannan dole ne bature ne ce wai eh, matan aure wai ba kai sabon mijinta ba ɗaya eh, gaskiya in ke bature ce ba kun gano wani da amma in ke ba bature ya bace to dama ai ba da ke yake yi kamar yadda mutum ya ce a daina shari'ar musulunci a ga bakin shi ne an gano wannan da kyau ko to bature sai ka ci da abin da kake yi ya da cikin shari'ar musulunci shine zaman karatu ne ya da cikin shari'ar musulunci shine yin sallah da azumi da zakka an bai son wasu abin da suke nufi da shari'ar musulunci shine in arni ya zage manzon Allah to a soke kar a mai komai ba dama ba kotu ba ne ba gwamnati suke yanke hukuncin ba an taba kai wani wanda ya soki annabi ne ko zagi annabi ko mai cin mutunci aka jira kotu ta yanke mai hukunci dama taba yi ne wa ke yanke hukuncin sojojin muhammadu ne kawai suna ta yanke mai hukuncin yan take a kuma cin da ba kotu ba ne ba gwamnati ba ne ta ce ma baturi da allah ka yaƙi an gano wannan su dai mabiyanku da ke zagin annabi sai a san da su ke su dena don umarcin gaga sa rayuwar shakin haɗe don kafin a kai ko ina dai za a samu matsala tun da kuka dai na ku annabawan kuma dai za ku kashe su ko ba bari yin namu ba Allah sun sarki ya samu gaji. ai waɗannan da suke maganganu don gani da abin da ya shafi addinin musulunci har nan nan mun taɓa magana da irin waɗannan da ke za su raba yan takardu suna wa'azi yan jehova ne ko jehova wiski suka suka same ni za su yi mawa’a. wa'azi ne me yasa za su yi mawa’a. yake kawai ina kanka nake ƙarya ne ba ka so me yasa ba ka san annabinku kuka je kuka kashe shi kuka yi wulaƙanci kuka girciye shi kaje kuka binne shi tashi a cikin matattu kamar da kuka faɗa wannan wanda kake so za ka yi wannan wulaɗin so kake in bi ka yi ma wata haka yamma yayyayi ya fahimtar da ce ina Kai kuka faɗa na ma annabin mu kudan kaki yayyayi tofar kafin ya kai ƙasa ya kwashe ya shafa a fuskawa to da ƙauna kuna ku ba kama shi ko kashe ko ka kafa mu kuza kun gano wannan da ke ku tallafa abin da kuka yi kuma qur'ani ce muku wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shibiha lahum kuka ce ba gaskiya bane to kuwa za a da kudu wannan ɗabi'a na kuma da shi in ce kai fashi in takardun da tsara ga ku gano wannan da ke ku shine watakhallafu an al-ghazwi ma al-muslimin laifin su ne ba su je yakin ba tagin tabuka fa anzalallahu hadhihi al-aya Allah ya tokar da wannan aya walamma nazalat arsala ilayhi an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa utiliku annabi aika wani ke je kwance Allah ta fito in mun yi itirafi da dubin wa akharun itarafu bi dubin in yi da sun yi laifi amma dai khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a an zanzu da aikin kirki yau kuma sai suka bata da marasa mun gano wannan da ke ku sai ne yace aje kunci wa azarahum kuma ba su hangari wa kana amaluhum sayyi takhalluf mugun aikin nasu shine kin zuwa yakin kare mun gano wannan ke ku wa ikhtalafu fi salih وقال الطبراني وغيره على الإثر wa والندم وقيل عملهم الصالح الذين عملوه أنهم لهقوا برسول الله وربطوا أنفسهم بسوار المسجد ما لم تفسير في الكتاب يتي خلقوا عملهم سيء وآخر وخلقوا عملا صالحا وآخر سيئة من الأيكي نقرأ da suka ɓata shi don suka jahilutun na suka cuɗa shi da wanda ba na ƙware ba wasu malamai suka ce al'intara da yadda ma ta yi laifi shi ma ne na kwarai wasu da ce a tauba tuban da suka yi har ya jagorance zuwa ga aitarasa da kuma ɗaura kansu wannan da kuma nadaman da suka yi wannan dukkanin salamai sun ce shi ne abin da ake nufi da amalun salihun wakila amalun musali allazina amilu an ga aikin da suka sai a baya sun kafin ma ranar yakin shi ake nufi an fahimci wannan da ke ko wasu malaman suka ce zuwa da suke suka daura kansu a darkan masallaci da niyyar sai Allah ya karɓi tuban su annabi ya kwance su wa qalu a ciki ma suka ce la nuqarribu ahlan wala walada za su ƙara fuskantar iyalansu ko ‘ya’yansu ba a wannan lokacin da suke ɗaura a wannan wuri har sai Allah ya fishe su hatta yunzilu na, uzrana yace hatta Allah ya saukar da hanzarinmu وقال الفرقة بل الأمل الصالح غزوهم فيما صنف من غزوة من غزو zai. aka ce yakin da suka je kafin ta tabuka yaƙoƙan da suka je ta da manzon Allah su ne ayyukansu na ƙwarai in zuwa yakin tabuka kuma mummunan aikinsu kenan hadin aya wa in kana nazar a arab ba da ce kun ga wannan ayin duk da saukar da ita kan ƙauyawa ne shi a matun ilayi mai tsaya ta shafi kowa zuwa ta shafi tsayama shi man a amalu salihah musamman mutumin kirki da ke aikata aika na kwarai da a kuma yana kwabawa da mummunan aiki da shi ya toji ana tsarin Allah ya gafarta shi, in Allah ya ce kuma Allah ya sa ki cikin waɗanda zai so ya gafarta ma ba za ki miƙe ƙafa ki ta rashin mutunci kina zunubai Allah ke kama ce ƙonaki ki? ce asallahu an ya tuba alaihim ana sa tsammanin Allah madaukin sarki karɓi tubansu inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin wa fil bukhari an samar ibn jindub anna rasulullahi sallallahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lana samura ya ce annabi ya ce da mu tamin lailata ati wani mutum ne mai zuwa mun cikin dare ya zo ma'ana mala'ika fanta haina fatta ba ta a sani sai farkar da ni fanta haina ila madinatin labaniya ya kama hannuna muka tafi wani gari ginin da labanin zahabi wanda shi wannan garin duk da tobali da bulan zina da aka gina shi wa labanin fibba wani gidan kuma da tobali na azurfa fatalakana rajulun akan hanya sai wani mutum ya tare mu ya tabda mu shaƙarun min khalqihi ka sani ma anta ra'i rabin jikin shakasa, har mai da gaske ne kyan da ya fi duk wani abu mai kyau da ka taba gani da abin da ka taba gani mai kyau to kyan bangare ɗaya na jikin shi ya kyau wa shaɗaru ɗaya ɓangaren kuwa ka aka bashi ma an tara'i mummuna ne sama da munin duk abin da ka taba gani mummuna قال لهم sai ce su irhabu faƙa'o fi zalikan naha aka ce da su ku je ku fada cikin wancan rafin waƙa'o fihi suka zabar a guje da tun da fada suna ta wanka suna wanke jikinsu sun maraja ilai na ƙarar da zalikan su yi anhu suka dawo wannan mummunan kamar na ɗaya ɓangaren biya tafi gaba ɗaya fasaru fi ahsani sura sai suka zama cikin sura mafi kyau Ƙalale li sai abokan tafiya na suka ce ma hazihi jannatu adn wannan suke ce aljanna nan da Allah ya kaddara bayi masu kirki wa haza manziluka kan gidanka can Ƙala amma alqawmi alladhina kamo shekarun minhum hasan su ko da can mutanen da ka gani wanda rabin su mai kyau ne wa shakarun minhum kabe ɗaya ɓangaren mummuna fa innahum khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a su wanda suka haɗa aiki mai kyau da na banza da jawaza Allahu anhum suka rabota cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya yafe ba sai ki ce a ah, to shi ne za a yafe to wani mutum mu dinga rashin mutunci in Allah bai saka ki cikin wancan alfarman ba fa sai ba? wanda kuma su aikin banzan suke ko da lokaci ya da za ku tuba kafin a tafi lahira an gano wannan da ku nan zuwa kai matsala Allah ya kiyaye a gaba sai ya ce خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألا تأخذ من أموالهم صدقة أنا شبك كا أشياء دوكيين هي صدقة الفرد إذا كان فرلا وقيل هي مخصوص لمن نظر فيه wasu malamai suka ce wannan ayan ta shafi wanda aka saukar mai kansa kaɗai domin ka inna nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a kadan min um sulus amwalihi annabi ya ansa ɗaya bisa uku na dukiyarsa قال أبو عمر والمعروف من كلام العرب أن كل ما تمول وتمكل هو مال ده أظن ده متين يملكه ya zama nashi da dukiya ne kun gano da kawai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da annabi ya ce Inna adam mali mali inna ma homin mali ne ma akala fa afna aw zai fa abla aw tasaddaqa fa amba An adam zai ce dukiya ta dukiya na nuna ce dukiyan ka ita ce wacce ta ci ta ƙari sai sutura ya tsoke ko kai sadaka ya tafi wajen Allah azuma maka? Kuma kenan duk abin da dan adam ya mallaka tufafin shi wannan ma ne dukiya ne a karkashin wannan maganar ne malaman hanafiya da ke cewa komai sai an bi mishi da zakka suka dogara da wannan hadisi gara shi da zakka sai yi ma komi za ka kima gidanka motanka gonanka rukunanka a kasuwa kayan sana'anka duk wani abu sai ka kimanta sai ka ce yana sanarka an gano wannan da ku wannan umumi al'amarin zakka nasi ke da akwai sai abin da nasi ya ce za a ba da zakka ne za a ba amma ba komai ne da kamar laka ake lissafa mai ba to yanzu misalin wannan rigan an ce sai abin da ya shekara ni kuma na fiye ta ne ko na ɗinta ta ko ma kyauta aka ban ita bata shekara ba ya za a yi wajen ba da zaton ku gano wani jikin ku? su ne suka ce ko ciyawa ka yi kai goma za ka yi kasuwa ka kai ɗin ta zakka ce makin na da zakka shambu na da zakka a sadubu albasa komi na da zakka shi Allah ce huzmin amwalihim sadaka mutlaqul ghair muqayyad bi shartin fi al-ma'khuz wal ma'khud an anan maganar kai tsaye ce Allah madaukakin sarki ya ce bai kayyade ba wanda zai ansa zakan da wanda za a ansa a hannun shi wala tabyin li qadar al-ma'khuz wannan ayan bata bayyana gwargwadon abin da za a ansa ba wannan ma'akhuza min ko daga wata duke ne za ka karba wa inda ma bayani zalika fi sunna bayani dalla dalla yana sunnan manzon Allah wal ijma ko kuma ijma imamu musulunci wa aujaban awjaba an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zakat ma zakat fil mawashi nabi ya sa zakka za a bada ita akan dabbobi sai bayan zaton dabbobi ya ku na nabi da ya zo ce akwai zaton raƙuma yana fara daga mutum ya mallaki jirgin shekara a abin da zai bayar amma akwai zaton shanu su kuma ana fara a san zakka ne in mutum yana da guda talatin in shekara amma sai zaton awaki da tumaki su kuma sai mutumin da ya mallaki guda arba'in in shekara Ko kowanne yawan su da shekaran su shi ke ƙara yawaita zartan ko wani abin da ya kama da wani kuma abin da ya shafi dabbobi annabi ya faɗi zartan su ba ka za ka ce wata ko zakka a wani abin su bayar mun ni wannan a dabbobi da iya kammala zakka amma ko a wancan lokacin doki na da tsada don doki ya fi akuya tsada mu gano wannan akwai wanda yake da dawakin da yawa amma a bai ce an san zaka hannun shi jakuna da alfadarai wani ma zai ce yi waɗannan ba ce ake ba za ka shi sa ba ce za a zaka ba to kaji kuma fa a kuma mutumin da yake da gonan kaji wanda a kullum garin Allah ya waye yana iya fitar da kazan nama sama da na miliyan ɗari kullum kuma ba ce kajin nan suna da zaka ba in wannan sai da dukiyar da kajin suka samar in ta shekara na fatan kuna gani yanzu akwai mutumin da yake da arzikin agwagi akwai masu arzikin zarbi akwai mai arzikin tantabaru akwai masu kiwon yaran masar kiwon zomo da sauran kuma dukiya ne suke samu da yawa ko kun sa akwai gonan da ake kiwon kunami kunama ina gaya maki idan allah ya maki arziki kika samu dafin kunama jarka ɗaya mai cin lita hudun na ko lita biyar sun gama arziki gaba ɗaya an sallame sun kin ji daloli dala miliyoyin da za a baki za ki don dan dai kika samu wannan kudin a Najeriya masu yanci muke yi wannan jarka ɗaya ta kuma sa ta kaɗan kaɗan suna tara kuma su samu da gobe sanama akwai wanda sana'ansu shine kiwon maciji mu kuɗi suke samun miliyan of dollars gano mai tsofi dala miliyan ɗaya ba daidai take da kusan naira miliyan dubu da miliyan ɗari ga lokaci ɗaya za a iya ba mutum dala miliyan ɗari mun gano a wannan amma kuma ba a ce akwai gasa a ciki sai dai kuɗin da suka samar in ya shekara to shi ne shari'a za ce kawo zaka ba ruwanta da dukiyar nan na halal ne ko na haram in ya ga kuɗi sun shekara zai amfa wannan halar ko haram ko su kun hada da ma'ana a wancan lokacin ana ma bayi zakani ba zakan bayi kuma ba abin da ya sai ba wa tsada ko a wancan lokacin kuma annabi bai amince yana da zakka ba shi sa shari'a abin da aka ce yana da zakka shi kaɗai ake fitar ma da zakka ba shi ba fitar ne da yanzu abin da ya shafa hatsi sai annabi ya yi magana dangane abin da ya shafi zafin hatsi ya yi sun gano nuna da ke ku ya yi bayani shi shi ne gashi ma da ya kawo mana a nan walhubu akwai zakan hatsi da zakan hatsi mai annabi lissafa za a ba da zakka ku ta akwai da biyu akwai inu akwai zabi akwai alkama kini na kini ko masara ko a zamanin sama ba ne babu babu nassin da fi zama da zakan masara ko dawa ko gero iyasi ne malamai suka yi gano wani da ke iyaka abu biyar ne ne ya ba da zaka alkama dabino sha'iri sani inabi sani sai zuma su kada su da zaka duk wani abin da ake ansar zakka shi ya su da cikin wannan yin waɗanda su ne masu nesa to sai ce yi kuɗi zakan kuɗi a wancan lokaci abin da ake fitar mata zakka ne da azurfa makar kuma ta akwai lolo fa akwai waɗannan abubuwan da suke sani su zabar ɗin nan su waye. duk ga suna kuma kuɗi ne sosai amma na bai ce zina da azurfa kaɗai su a sama sauran ba ta ci a ba da zakkan saboda su a ƙasa ke ciro su su kuma ƙa'idansu da abin da ka ciro a ƙasa kashi biyar za ka sa shi hudu naka ne ɗaya na bai kimanin musulmi ne za a raba mutu da kawo raba su amma suna baya ba ba su baya ba ba su ɗauka nasu ne su kare وهذا ما لا خلاف فيه wannan suna abin da ba a da saɓani a cikin kwata-kwata وروى إما عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أو سكل من التمر صدقة باب زكاة أو سكيدة بكي بيغبن دينه وليس فيما دون خمس أواق من ورق صدقة باب زكاة ga abin da bai kai ukiya biyar na azurfa ba walaysa fi ma duna khamsu zawdin min al-ibn sadaqa babu zakka ga raquman da ba su kai biyar ba wal uqiyya 40 dirhama uqiyya shine dirhami nawa 40 nan kuma sai ke cewa shi to arba'in su biyar nawa na ɗari biyu mutu ya mallaki azurfa ɗari biyu to da ta wasan shi shi na wanda da aka faɗa a nan to zinari kuma sai wanda ya mallaki dinari ishirin yanzu maka da wuƙiyan nan annabi yana ba da zakan matan shi na ashara uqiyya wa nashi sadaki sai sadakin matan shi sadaki annabi yana ba da sadakin ƙoƙiya goma sha biyu da rabi yanzu ƙoƙiya biyar shi ne azurfa na ɗari biyu da shi goma sha biyu ke bada ingin ƙaro biyar a nan ya zama ƙoƙiya na ya zama azurfa na ɗari hudu ingin ƙaro ishirin ɗin can ya zama wuƙiya nawa ɗari ya zama eh, azafa ɗari biyar na to kuma da wanesh da rabi rabi ne kuma matsan azuwan can da magana gano wajen ce in daina magana lokaci dana so fitar da arhan da mata suka yi wajen da kai wajen su ka zai